وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا لا ربا ولن ترى ga watan muharram hijira 1440 wanda ya dace da daren 19 ga watan septembar ailul 2018 marasan ukura allah maɗaukin sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na usulul fiqh littafin rawdatun nazir wa jannatul munazir ba mu gushe ba muna cikin babin alkur'ani babin alkur'ani usulul fiqh tunda babban muradin shi ne da zai koya wa maluma ta yadda za su kai ga fahimtar hukunce-hukunce da yin ba'i a lokacin da sabbin matsaloli suka taso saboda haka babban madogara wurin ba da hukunce-hukunce a musulunci ita ce alkur'ani sai kuma hadisi da kuma sauran abubuwa da za su biyo baya kenan dole ne a yi bayanin menene alkur'ani da abubuwa da suka shafi alkur'ani a bangarori daban-daban dole a san wannan alalakalli a takaice sannan kuma a yi magana kan hadisi da fannunukansa nan ma a takaice a yi magana kan harshen larabci domin harshen larabci sanin harshen larabci ginshiƙi ne na fahimtar alkur'ani da sunna sannan nan ma shi ma dole a yi bayaninsa a takaice to yanzu muna cikin magana kan alkur'ani bangarori daban-daban a takaice karatunmu na farko na yau yana farawa da bismillahir rahmanir rahim faslun uh, yana farawa da faslun قال القاضي ليس في القرآن لفظ بغير ya wannan fasli yana magana ne kan a cikin alkur'ani kan dukkan kalmomi na alkur'ani larabci ne zalla ko ko akwai wasu kalmomi daga wasu harsuna da larabawa ke amfani da su sannan alkur'ani ma ya sauka da su asan wannan abu ne da ke faruwa harshe harshe musamman dubban harshe kai kuma wani harshe tunda yana rayuwa da sauran harsuna akan ɗauki wasu kalmomi daga wani harshe har a mai da su su to tamkar asalin harshen ne yanzu a hausa da muke magana muna cewa mota in ka kawo bahaushe shekaru ɗari ma da wani abu da suka wuce ko da hamsin rigila bai san abin da ake kira mota ba wannan lafazi ba daga harshen hausa ba ne daga wani harshe ne daban hausa suke amfani da shi har ya zamanto yanzu tamkar hausa ko kama aka ɗauki hata keke ana cewa daga yarbanci ne akwati ana cewa daga yarbanci ne za a ta samun wannan kama da ce ciroma daga barbacci ne a ce galadima daga barbaci ne misali haka za ka ce a cire ciroman man muri wannan ciro harshe ne na barbaci da eh, abin nan eh, masarauta masu sarauta ko hulari ko hausawa suka aro daga eh, title na masarautu na bare-bare irin su galbima irin su inna haka za a yi ta samu duka cikin harsuna wannan kuma duk harsunan duniya za a samu Eh, larabci sun ɗauko daga wasu lafuza daga hebrew sun ɗauko wasu ɗan lafuza da ba rasa ba daga farisanci sun ɗauko wasu lafuza da ba za a rasa ba daga wasu harsun daga amharic daga habasha haka yanzu nan aka ce hausa za a binciki kalmomi nawa ne na ingilishi da muka ɗauko a hausa suka zama tamgar hausa suna da yawa su ma ingilishi haka sun ɗauko lafuza da yawa daga latin lafuza da yawa daga faransa lafuza da yawa daga larabci ma sun shekaru aro aro da ɗarurruka da suka wuce to almuhim matsalar mu ta yau ko faslinmu mu na wannan na farko yana magana kan domin Allah ya ta sifanta alkur'ani da cewa alkur'ani balarabe alkur'ani balarabe aurare da yawa mai ma'anar wannan wani yana nufin babu wata kalma ko da ɗaya ko biyu da suke gaskiyar lamari ba larabci ba ne su duk da zai laraba suna amfani da su hmm? za a yi faɗin haka ko za a ce a duk ba wata lafaz duk wani kalma da take ce alkurani kai larabci ce dole saboda allah riga ce kuranin arabiya to ibnu qudama ya ce qala al-qadi al-qadi abu ya'la ya ce laisa fil qur'ani lafzun bi da al-arabiyya babu wani lafazi cikin alqur'ani wanda ba larabci ba dan je qadi abu ya'la alhambali. hanbali me hujjar qadi abu ya'la yace li anna allah ta'ala saboda allah madaukaki ƙala ya ce walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan da mun sanya wannan alqur'ani wani harshe ne ba larabci ba shine ma'anar ajami larabawa suna kiran harshen su abin nan arabiya wato harshe mai jijjiyawa wanda ake fahimta ana fahimta daga gare shi yana fahimta daga wurin wasu duk harshen da ba nasu ba suna kiransa dunkulallen harshe wanda ba jijjiyawa kamar babu fusa a ciki to wannan dai abu ne da ya shafe su saboda haka ba za a ga su ba kowa na sai sani an gane Allah ya ce walau ja'alna qur'anan da mun sanya wannan littafi da muka saukar na Muhammad abin karantawa ne ko qur'ani ne a jami'an wanda yake ba balarabe ba mun saukar da shi da harshen Hebrew misali ko da harshen eh, abin nan Farisa misali ko da harshen India misali ko da harshen China ko da harshen Latin ko da Hausa ah, la qalu la fustilat ayatuhu da mutanen Makka da larabawan da annabi ke cikinsu hmm? da za ce a ah, to don mai ba ma ba a yi mana bayanin da ke da ke ga auyensa ba ana karanta abin da ba ma ji da za su faɗi haka kuma su rika cewa ajamiyun wa arabi to yanzu wani harshe ne daban da ba larabci ba za a kawo mana wanda ba larabe zai rika karanta mana wannan ba za mu fahimta ba wannan magana gaskiya ce lokacin da aka aiko annabi da shi kenan yanzu duk magana da zai musu zai rika musu ne da wani harshe daban da harshen farisanci ko da harshen eh, ibraniyanci ko da wani harshe daban kaga ba za a fahimce shi ba tunda su ba sa jin wani harshe sai mai sai larabci sai da abin da ba za a rasa ba wanda wasu kila suka je a wasu gurare suka koya wasu harsunan su wanda kuma wannan yawan su bai ta karaya karya ba an fahimci abin to qadi abu ala da yace tunda Allah ya ce walau allahu a'jamiyan da mun sanya shi alqur'ani wani harshe ne wanda ba larabci ba da mutanen makka da larabawa za su yi gunagunin cewa don me za a kama su littafin irin wannan saboda haka su ba za su ma kula da shi ba domin ba harshen su bane ba sa jin sa wannan nuna kenan ashe alqur'ani menene ba larabe kenan kenan ba zai yiwu ba a ce akwai wani lafazi cikin alkur'ani da za a ce ba larabci ba walau kana fihi lughatul ajam qazi abu ya ala har yanzu da shi da wanda ke tare da shi suka ci gaba da cewa da dai akwai wani luga ta ajami hmm? akwai wani luga wanda ba na larabci ba cikin alkur'ani lam yakun arabiyyan mahda a wannan lokaci ba za a kira shi alqur'ani tsantsar balarabe ba an fahimta ba za a kira shi da wannan suna ba to yace wannan aya da ya kawo mana na suratul fussilat misali ne kawai ولو جعلناه قرانا عجميا لقالوا لولا فصلت آية أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا hudan wa shifa suratu fussilat wannan ita misali kawai na kawo illa wa ayatun kathiratun fi hadha al-ma'na akwai ayoyi da dama da suka tabbatar da wannan ma'ana cewa alqur'ani balarabe ne wato harshe ne da harshe ne na larabci aka yake shi balarabe ne shi shi alqur'ani hujja farko kenan hujja ta biyu suka ce ولأن الله سبحانه domin Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi tahaddahum ya kalubalanci larabawan bil itiyani bi suratin min misli cewa da cewa a kawo wata sura kwatankwacinta in za su iya wala ya tahaddahum bima laysa min lisanihim wala yusinunahu Allah ba zai kalubalanci larabawa da abin da yake ba harshen su ba abin da ba za su iya hurta shi ba ba za su iya kyautata magana da shi ba waɗanda yana gwada mana alkur'ani balarabe ne waruya an ibn abbas arwaito daga turjumanul qur'an masanin alkur'ani masanin tafsirin alkur'ani abdullahi Ɗan abbas ba ikrima da ikrima ɗaya daga cikin almajiransa radiyallahu anhuma annahuma qala su biyun cewa su biyun sun ce fihi alfazun bi ghairi arabiyya a cikin alqur'ani akwai wasu lafuza asalin su ba larabci bane asalin laraba suna amfani da su suna magana da su ya zama to kamar larabci eh, eh, harshen su saboda hakan ana magana za a abin nan ko ai ka gaba daidai bane yanzu don wani ya zo yanzu ya maka magana don shi kawai ba son eh, asalin lafazin da yake ko daga turanci ko daga latin mai suna mota da shi yanzu ba zai kira mota yana maka magana direba ka min mota ko ka tuka min mota ya kira ta da wani abu daban ko ya ce wani karfe da ake hawa saboda shi dai kawai eh, eh, ba zai <laughs> kaga ai ba a haka masu hankali ba su haka ko ba su haka kawo za suna cewa mota wadi dawowa saboda haka akwai lafuzan da ba larabci ba ne suka ba da misali suka ce a cikin alkurani cikin suratun muzammil Allah ba ya ce haka ba ya ce ba na shi a tallaili ya yi wal muzammil kuma lala illa qalila ne sabon guzmin qalila a wuzir alewar tilkuran tartila inna sanulki عليه قولا ثقيلا إن ناشئة الليل ناشئة بمعنى ناشئة الليل أي قيام الليل قيام ناشئة أصل صفات بحرش أمحارك بحرش حبشة أيوة أما لا ربا سنة أمباني لو أن الله فزي تمكر حرشن سو أويد حرشن سو مقبتن سنين سنة زوا ولم سنة زوا سنة زوا سبو دهك حرش wannan lafazi na nashi'a ya zamanto tamkar balarabe mutanen maka suna amfani da shi wadi allah ce nashi'atar laili wato lallai tsayuwar dare sallolin dare ke nan hmm? nashi'a imana kiyam bil habashiya wannan da harshen habasha ne wadi taba harshen habasha ko harshen amharik harshen mutanen ethiopia wanda yake officially taban eh, mutanen ethiopia kun suna da yawa sun kaje miliyan 80 ko fiye da haka amma harshe da ya fi zama official holiday ba su amharawa ba su ne majority ba mutanen oromo su suka fi yawa amma akwai amharic akwai su tigiri suna da ƙabilu daban-daban wasu ƙanana ne sosai amma shi amharic suna da rubutunsu su ma suna da rubutunsu masu shiga jiragen ethiopia za su ga kai rubutu wani rubutu da ake kamar yatsun agwagwa ana <laughs> rubutun amharic kenan yana kama da rubutun hebrew illa iyaka shi rubutun hebrew kamar da larabci ne daga dama ake rubuta shi a rubutun yahudawa daga dama zuwa hagu haka na larabci daga dama zuwa hagu amma amharic kamar sauran dangogin rubutu ne ko mafi yawan dangogin rubutu daga hagu zuwa dama harshen amharic kusan harshe ne da kalmominsa duk suna kama da larabci da hebrew harshen yahudanci an fahimta da girgiyansu da wane ne da abubuwansu duk suna kama kama da harshen hebrew da harshen larabci saboda haka nashi'atul layl asal nashi'a harshe ne na habasha amma gashi na Allah ya amfani da shi ana saboda laraba suna amfani da wannan lafazi haka mishka mishka harshe ne na indiya tsohon harshen indiya ba asali laraba daga daga indiyanci suka ɗauki mishka yana nufin karamin window faɗi Dan karamin window irin na gargajiyar nan ba manya haka ba akar sauro za a yi dan kananan winduna dan ƙofofi wa a kiransa asalin larabci a kiransa kowa kamar da ya zo cikin hadisai amma indiyawa suna kiransa mishka laraba ma suna amfani da wannan suna mishka kuma ya zo cikin alkurani wannan lafazi ko كمشكات فيها نسبة مثالي لولا لدى داما ومشكات كو قالوا ناشئة الليل بالحبشية ومشكات هندية هرشنة هندو واستبرك استبرك هرشنة نفارسنشي هرشنة أصلينسا نفارسنشي أنا مثل dibaji mai kauri wasu tufan alhariri mai kauri stabrak shi ma wannan lafazin ita maimaita cikin alkur'ani amma tun da yanzu laraba suna amfani da shi shi ma zama mai tamkar tamkar larabci awwa وقال haza نصر هذا ابن ce يتي وندي كرففا wannan ko ya me mu ce ya taimaka wannan masaba ta biyu cewa ai akwai wasu kalmomi da asalin su ba larabci bane amma laraba suna amfani da su sun zama tamkar larabci alkurani ya sauko da su suka ce ishtimalul alkurani ala ne wa nawihi ma tattaru alkurani a akan wasu kalmomi biyu ko uku ko hudu ko biyar wanda asalin su ba larabci bane wanda suke kalmomi ne a jamiya na wani larabci hmm? la yukhrijuhu an kauni arabiyya ba zai fidda alqur'ani a matsayin cewa ba za a sifanta da cewa balarabe ba ne bai kamata wani ya fahimci wannan ba ina ga wannan duk masu hankali ya kamata su fahimci wa an itlaqi hadha al-ismi alayhi baya hana a jefu ko a sake wannan lafazi na balarabe akan me akan dukkan alqur'ani wala yumahhidu lil arabi hujjatan kuma wannan ba zai zamanto ba zai zamanto shimfiɗar hujja ga larabawa masu butulcewa alkurani wasu ya ba ruwanmu da shi saboda a cikinsa akwai ba akwai abin da ba harshen mu ba babu domin lokacin da alkurani ya sauko ko yake saukowa larabawan da suna amfani da wayannan lafuza tamkar yadda suke amfani da shi eh, ka tamkar masu masu abin da eh, eh, tamkar harshen su kuma menene ma abin damuwa farisawa farisanci suna da waƙe-waƙe suna waƙa cikin ne harshen faris farisawa za a ga cikin waƙoƙinsu akwai kalmomin larabci kamar da muka ce yanzu a hausa akwai larabci wasu zamanto larabci ingilishi akwai kalmomin larabci da yawa da suka zamanto ingilishi akwai duka akwai irin wannan to a waƙoƙin farisawa akwai kalmomi na larabci amma duk da haka ba a cewa nan waƙoƙin ba na farisawa ba ne don kawai akwai wasu kalmomi na larabci ba a faɗin domin kamar da aka ce wannan wani ɗabi'a ne na harsunan duniya yawwa fa inna shi'ir al-farisiya lalle waƙar waƙar farisanci samma farisiyan ana kiran wannan waƙa matsayin waƙar farisanci wa in kana fi ahadu kalimatin arabiyya ko da a cikin waƙar akwai wasu ɗaiɗaikun kalmomi na larabci yanzu masabobi guda biyu wanne ne ya fi ƙarfi ah, abu asim kai na farko ne ya fi maka to cewa wa na lafuzan ba ba asalinsu ba wani larabci ba ne? a'a babban magana to me yasa hakan ba zai yi ba su larabawa kan su ba za su yi aron wasu kalmomi ba eh na'am ha ta wannan ba wani damuwa ba ne kowane harshe ma haka yanzu da muke cewa mota mota din nan ba ya zama haka man hausa ba ba dole bane asalin mukaddara lafazin mota daga asalin latin ne ko daga harshen faransa ne ko daga harshen ingilishi ne ko daga harshen italiya ne kuma menene ni ban san menene asalin abin da amma dai mu tura mulkin mallakan mu a nan su ne tura ingilishi su suka mana lafazin mota suna kiransa mota mota yanzu ma yanzu mota muke cewa hausawa mota duk wani bahaushe mota ake cewa ya zama kamar harshensa amma wannan sai ya inkari ya ce wannan asalin lafazin ba harshe ba haushe ya ɗauko shi ne daga ya koyo shi ne daga batu na ingila sai ya zama abun sai ya zama mushkila Allah ka sawa bace ba wani abu to ke fa keke an ce daga daga yarbanci ne akwati akwati ne ko menene wannan daga wurin yarbawa ne hausa suke suka mai da shi akwati don ba su da ba su ba akwati suke cewa ba suna kira jaka da sauran suna da su na? to eh ga irin su allo kai daga allah daga larabci aka dauko ai ba wani damuwa bane wannan ai kamar da muka ce su ma laraba ana dauko nasu ba wani damuwa bane wannan na? ta ban faɗi masaba ta ukun ba a masaba ta biyun nan dai na ga abin nan eh, masabo biyun nan na biyun ya fi kama hankali kuma su wa'annan da suka kore fa ba su suna da wani salaf ne wannan fa an ta maka arwaito daga turjumanul qur'an daga abdullahi dan abbas sahabi da ikrima tabi'i to masaba ta farkon wanne ne salaf ta na to abdullahi ibn mas'ud ta yi duk da eh, ba a faɗe shi a nan ba amma koma dai menene waɗanda sun daidaita ai ibn abdullahi ibn abbas an kira shi al-Qur'an annabi ya masa wannan ya ba shi wannan matsayi na musamman to kuma ko a hankalci dai haka ai kamar da muka ce yanzu yanzu hausawa ba suna amfani ba title ɗinsu a ce abin nan galadima kuma ce general a sai da muna cewa general general ina hausa ce ha zuwa zama general ba ta mu ce general mu ce kanar hmm? ko dai kuma ba kanar ne turawan suke cewa ba su mai suke cewa ka kwanar amma mu za mu ce kanarwa ne kuma abun ya tafi daidai ba wani damuwa wani <laughs> duk digirin ka duk digirorin ka kanar zaka ce dai hausa zaka yi ba kuma duk kowa yadda to baka ce ciro ma ba a cewa ciro ma yanzu sarakunan fulani ko sarakunan hausawa to ba harshen su bane wannan arunsa suka yi daga daga bare bare kuma sai ake sun yi laifi ha ba wanda ba ba kuma wasu wasu kabilun sun riga wasu da yin wasu abubuwa su suka kirkiro abubuwan su daga ba sa'an nan wasu kabilun su daga ba suka koya dole ne su tsaro irin harshen su wani lokaci kuma za su yi kokare su kirkiro nasu ba wani damuwa zuwa nan ba wani abin nan ba wani abin kuma ba wai ba ku da shi ba amma yau da gobe saboda wani tasiri ko wani abu ko wannan lafazin ya fi sauki har ma ku bar naku na asali ba wai dun ba ku da shi ba asali ya zama to kuna amfani da kuna amfani da nasu ko ba haka ba mhm. ya mala abu kana kai magana ne kama ka goyi bayan masaba ta du masu yanzu na sallar asham kaga da barbacci ne asham kwarai da gaske asham kwarai da gaske azumi na'am su ma kuma bari bari na larabci suka yi kwaskwari ma daga saun <laughs> kaga da wani ɗansa kuma duk abin ya tafi daidai <laughs> na'am kwarai da gaske lafuzan suna nan da yawa suna nan da yawa hatta wasu mukamin soja irin su admiral su wane ne akwai abubuwa da yawa wanda turawa turawan ingilishi sun tsaro su ne daga harshen larabci ko wasu abubuwa da suka shafi ilimi ko wasu abubuwa da suka shafi harkokin kasuwanci ko wani abu suna nan kalmomin da yawa da yawa sosai wannan dai ɗabi'ar mutanen duniya ne ba wani ba wata kasawa ba ce yawo yanzu ka je kasar ka ga suna magana alwala suke cewa magana alwala da kamar yadda yake abin kai ka san wannan daga wurin hausawa suka suka dauka alwala hasali ma dai ba ba sufa ce irin ta harshen ta yarbanci ba za ka je kari alwala kari alwala alwala larabci ne il eh, a hausa ce ta yi saboda hausawa su riga su harkar musulunci da wani ne da sauransu da abubuwa da wasu dalilai almuhim da yanzu da wannan lafazi na hausa suke kiran alwala duk da kuma harshen su babba ne amma abu ya zamanto da wannan suke amfani ta ga magana ta uku ya ce wa yumkinul jam'u bainal ne, yana yiwuwa kuma yanzu ma a hada tsakanin waɗannan zantuka guda biyu masabobin nan guda biyu ya yi a hada su a fidda masaba ta uku kenan ku? an ta kuna hazin kalimar a riƙa cewa waɗannan kalmomi asluha bi ghairil arabiya asalinsu wani larabci ne sun ma'arrabat hal'ar sannan larabawa suka mai da su larabci wasu amalatha suka rika amfani da su fasarar bin lisaniha wa'annan lafuza suka zamanto daga cikin harshen su bi ta'aribiha ta hanyar larabtar da su da suka yi wasu imaliha laha da kuma irin yadda suka yi amfani da su wa in kana a jami'a ko da dai asalin su ba larabci bane an fahimta yawwa wato kasan san masaboli uku ne masabar farko ba daidai ba ne a ce akwai wani kalima da ba larabci ba a cikin alkurani masaba ta biyu a'a ko su kalmomin wanda ba larabci ba ne amma dai kuma laraba suna amfani da su ta uku kuma mu ce kalmomin asalinsu ba larabci ba ne amma larabawa sun mai da su larabci ko mai da wannan masaba ta uku ko mai da shi kawai mara kwai ai dama laraba sun sun amfani da shi sun mai da shi larabcin kenan <laughs> amma dai ba damuwa mu a haka to wannan wata matsala ce da ake tattauna ta masu ilmin usulul fiqh sun ga kamata sun da ta shafi alqur'ani su ambace ta kwadin sara ta muna iya na biyu yana magana ne kan abin da ake kiransa kan akwai kalmomi ko jumloli da ake kiransu kan kyautattu akwai kuma jumloli mutashabi masu ɗaukan fiye da ma'ana guda idan masu ɗaukan fiye da ma'ana guda mutashabi ka kira su a matsayin masu rikitarwa babu laifi a nan wadi suna ɗaukan fassara fiye da guda kenan su kaɗai haka ba za su ba za ka san takamaimin ma'anarsu ba sai ka koma wata fassara wadi kowane harshe ana samun wannan saboda ka alƙulani ma kasancewansa harshe ne na mutane da aka ake wa mutane magana dole shi ma ya zama da wannan sifan daga cikin alkurani akwai eh, jumlan da an aka yi magananta ba ta bukata wani fassara ce tilka asharatun kamila ko azumi uku a lokacin hajji bayan kun koma gida ku bakwai wannan goma kenan cikakku shi kenan goma ne ba wani abu ba kowa zai fahimta akwai kuma wasu wasu jumlolin suna bukata ne suna bukatan ƙarin bayani an gane to alkur'ani akwai abin da ke kiransa muhukam akwai abin da ke kiransa mutashabi kama kala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki ya ce huwa allazi anzala alayka alkitab shine wannan da ya saukar maka da littafin minhu daga cikinsa shi littafin nan ayatun akwai wasu ayoyi muhkamatun kyautatattu ma'ana ba sa ɗaukan fiye da ma'ana guda da ya faɗe su kowa zai fahimce su kai tsaye ba matsala kunna ummul kitab wa'annan su ne ginshikin littafin su suka fi yawa wadi ayoyin na wanda suke muhkamat da an faɗe su kowa zai fahimce su ba bukatan sai an masa ƙarin bayani sai an yi wane ne nan su ne ummul kitab uwan littafin wato su ne ginshiƙin littafin su suka fi yawa su ne tushe amma ba ukar mutashabihat akwai wasu masu ɗaukan fiye da fassara guda an fahimta suna bukatan masu ilmi su yi bayani suna bukatan wanda ya ji su ya kara tunani ya kara neman bayani ko ya nemi fassararsu daga wasu wadi haka alkurani yake a matsayinsa na littafin da aka saukar da shi da harshen da 'yan adam suke magana da shi wadi قال القاضي تو ينظر منين المحكم منين المتشابه shi ne za mu ji daga bakunan maluma daban-daban ƙala alƙadi alƙadi abu ya ala alhambali ya ce almuhkam almufassar abin da ake nufi da almuhkam taba muhkam da ke tattace alarabce min aka mayin kimu ihkaman ƙala ƙaunan wa ahkama hmm? ko amila amalan wa ahkama bi mana bi jawada jawwada kai wata magana ka kyauta ta maganar ko kai wani aiki kyauta ta maganar wannan za a ce masa me aikin ko maganar a ce muhkam kyautatacce ko maganar a ce mata kyautatacciya hmm? an yi ta cikin gwaninta eh, kuma kyautatacciya ta yadda mai sauraro bai samu wahalar fahimtanta ba wadi wal mutashabi kazi abu ya ala harin zai ce abinda ake kiransa mutashabi mu kira shi mai rikitarwa idan muka masa fassara da yawa da yawanci ake kiransa haka ko mu ce almutashabi mai kama da wannan ma'ana yana kama da wannan ma'ana yana kama da fari yana kama da baki yana kama da ja yau hmm? da yana bukatan eh, dogon nazari yana bukatan ƙarin bayani daga wasu ayoyi hmm? ma'ana almutashabi in ji kaji abu yala almujmal dunkulalliyar magana hmm? ko wasu ayoyi suna da ne dunkulalliyar magana ba mufassar ba amma aka ce magana mufassar wanda aka bayyana ta aka ce cika ta take a fili a tafsir a taube hmm? bayyana abu قاضي أبو يعلى يتشيلي أن subhanahu saboda allah subhanahu wa taala. sammal muhkamati ummal kitab ya kira ayoyi muhkamai ya ce da su su ne ginshikin littafi ko su ne uwar littafi ya ce wa ummu shai'i uwan abu kuma al'aslu tushensa kenan kowa uwarsa tushensa ce wato al'aslu allazi lam yataqaddamu ghayruhu shine asali wanda waninsa bai gabace shi ba kenan fa yajibu an yakuna al-muhkamu ghayra muhtajin ila ghayrihi kenan wajibi ne duk abin da aka ce masa muhkam ya zamanto baya bukatan waninsa an fahimta ɗa na bukatan uwa wurin wanzuwansa wurin kasancewansa ɗa amma uwa ba ta bukatan ɗan domin a riga an yi ta kafin a yi ɗan wazi bal huwa aslun bi nafsihi shi mukam asali ne ga shi kansa walaysa illa ma zakarnahu kuma in haka lamarin yake bayanin ba zai tafi ba sai an ɗauke shi kamar yadda muka bayyana shi cewa mukam shine almufassar mutashabi shine mujmal, min ajmal yujmilu ijmalan fa huwa mujmalun مفسر كما من فسر يفسر تفسيرا فهو مفسر هذه وقال ابن أقيل ابن أقيل الحنبلي شيكما يتشئ ابن قدامة المتشابه أبن لكن في المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين شيني وندثنين سكيز ke zama duhu ga maluman da ba ƙwararru ba almatashabi inda ibn waqil huwa shine allazi wannan da ilmuhu saninsa ya mubu yake ɓuya ala ulama'i al almuhaqqiqina ga wasu ƙwararrun maluma amma ƙwararrun maluma su suna iya fahimtar ma'anarsa amma wanda ba maluma ne ƙwararruwa ba za su iya fahimtar ma'anarsa ba wannan shi ake kira mutashabi ko shi Allah ke nufi da mutashabi in ji wa in ji ibnu abdiri yace misali kal ayatin lati zahiruha ta'arub kaman ayoyin da zahirin su sai kamar akwai karo da juna ya misali ka qaulihi ta'ala kamar fa'in Allah madaukakin sarki da yake cewa hadha yawmu la yanfiqun أذن سورة المرسلات Allah ya ce haza yau mulayan tsikoni wannan yini ne da ba sa iya magana wa ƙala fi ukura a wata aya kuma a wata abin nan wata ayar kuma suratu yasin ya ce ƙalu sun ce ya wailana kaitun man ba'asana min marqadina wa ya tada mu daga wurin baccin mu ka sun yi magana kenan duk ranar kiyama ne aure ibn atil hadha yawm la yantiqun wannan aya mutashabiha ce ya wailana man ba'athana min marqadina wannan ma mutashabiha ce amma maluma su suna fahimtar ma'anarta ce maka eh ai yawm la yantiqun ai kamar hadha sa'atu la yantiqun a cikin wannan ranar kiyama akwai lokacin da ba za a yi magana ba akwai lokacin da za a yi magana wadi akwai lokacin da hannaye ne da sauran gabbai za su yi magana har suna ba za su yi magana ba kun fahimta saboda haka duk abun lokaci lokaci ne amma kuma duk a rana guda ne an gani ya muka fahimci haka muka tara ayoyin da listikra muka tara ayoyin za mu fahimci a wannan wuri ga yadda maganganun mutane suke ko yanayin halin mutane suke a wannan yanayi ga yadda halin mutane suke amma ga wanda ba ƙwararren malami ba ne sai ce kai abubuwan da ba su rikitar da shi alƙurari na amsu an ce ha za yi mula yamta ko nan kuma aka ce ya lana hmm? man ba a sana gaga wannan suna magana da suna cewa kai tun mu wayata da mu wannan magana ce alhali kuma a wata aya an ce wannan rana ce da ba za su yi magana ba wannan shine fahimtar ibnu aqil an gane Wani nahwi zalik da makamancin irin waɗannan ayoyin wa a akharun wasu maluma daban ban da wannan masabobi biyu masaba ta uku tana cewa wasu maluman daban sun ce hmm? in kuka duba hashiya an ce hazar qawlu ruya an jabir ibn Abdullahi. arwaito shi daga sahabi jabir bin abdullah wa muktaba qawli shi'abi shine yake dacewa da abinda shi'abi ke cewa da sufyan as-sauri hmm? amma nan ibnu qudama bai ambaci sunan su ba abinda yace dai wa qala akharuna wasu maluman kuma sun ce al-mutashabi abinda Allah ke nufi da mutashabi fi ayatun mukamatun wa ukhra mutashabihat yana nufin al-huruful muqatta'a yankakkun harfan nan ne alif lam mim sunan harfa kawai aka ce ana alif lam mim wani harfa ne yankakku alif lam mim sad alif lam ra كاف ها يا عين صاد طه يا سين قاف nun ha mim wannan ana kiran su alhuruful muqatta wasu maluma sun ce wa ukhar mutashabihat ana nufin waɗannan alhuruful muqatta ne fi awa'il suwar wanda suke a farkon surori wal muhkamu ma ada duk abin da yake ba alhuruful muqatta ba shi kuma ana kiransa muhkam haka wasu maluman suka ce wa ƙala akharuna wasu kuma maluman sun ce kama irin su kakan ibnu taimiyya wata ibnu taimiyya al a cikin littafin sana usul fiqh al-muswadda eh, da irin su abin nan amidi cikin littafin sana usul fiqh al-ihkam sun ce al-muhkam ai abin da ake nufi da al-muhkam ayoyin su ne ayoyin alwa'adu. walwa'idu walharamu walhalal ayoyin da suka yi bayanin irin alƙawuran aljanna da ni'imomi da Allah yawa muminai da ayoyin da suka yi bayanin irin wato alƙawarin narko da wahala da Allah yawa kafirai da ayoyin da suke bayanin abu kaza haram ne abu kaza haram ne da ayoyin da suke bayanin abu kaza halal ne abu kaza halal ne waɗannan ayoyin su ake kiransa al-muhkam ko al-muhkamat wal mutashabi sannan ayoyi kuma da ake kiran abinda ake kira mutashabi kuma sune al-qasas wal amthal kissoshin al'ummai da sauran abubuwa da misalai da Allah ke bugawa al-qur'ani su ake kiran su mutashabi haka wasu maluma kuma suka ce a karatunmu na farko na wanda ke biye za mu tashi a kan menene guda ma yake gani shi a wurinsa abin da ya kamata a ce masa shi ne muhkam da kuma abin kamata abin da ake a ce masa mutashabi na. Hmm. ba ibn akil wannan bane ibn aqil al-hanbali malamin usulul fiqh ne duk wanda za a ce masa kalawa ne din nan سوني من يمن يمال من أصول الفقه أم أم صبر حنابلة سناري التفنس إنس إنه أبو الخطاب إنس إنه أقيل إنس قاضي أبو يعلى وصنع هذا من يمن للتخي نوصول الفقه سؤكين سيكين هو ابن أقيل ما ي... ما ي... ما ينهوه إيه نعم ويقضي المالكي غنم قاضي أبو القاضي أبو يعلى آه، الحنبلي لله أنت أستغفرك وأتوب